الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin fatul jawad wato askari muna shahi na 388 kuma muna fasalin a kayar da haddi da shubha fasulun ko taskudul hududu bishubhati wato haddudduka suna faduwa saboda shubha kenan idan an ka samu shubha ga abin da shahi haddi yana faduwa saboda shubha kamar mutum aka ce ya sata ya zo ya yi hulci da cewa ya sata sannan ya ce abinda an ka ba shi ya sace to abinda an ka ba shi ajiya ai amini na ga wani abin saboda haka maganar ya yi sata a kaji mani bai saso ba ko kuma abinda an ka ba jingina shi na sace duka wannan shuba ta abin nan haddi ya faɗi sama da wannan shirki wato misalan suna da yawa malam ya ce sun kai wajen arba'in eh, wa malai su fi haddun min ma'asi fa fi ta'zirun duk abin da bai da haddi na saba ma Allah to akwai ta'ziri ciki wato kaga yanzu kamar a ce mutum an ga yana cin abinci da ranar lokacin Ramadana to ba hadin da an kace za a yi amma akwai ta'aziri ko kuma mutum ya fito da wata hanya wadda zai zagi wasu bayan Allah to idan kotu ta kama ta nemi ta'aziri idan abin ya kai ga sahabbai an kai ittifaki ga ya zage su to wannan za a mai ta'aziri amma in an kai ittifaki ga cewa ya kahirtar da su ko ya jingira su ga to hukunci ne kisa ba wani abu da za a laki sa kwarai ku amma yanzu idan mutum ya ce ma wani ya sha rubul ham ya sarik to ya kara eh ce ba hukuncin kasashi za a yi ba ta'ziri za a yi bai amma da ya ce mai mazinaci to na hukuncin kasashi aka yi suna da bambanci wasu yi azirin bil istihadi ta'ziri aka kuma da al hakim wasu na yanke bulala 25 wasu 20 malamai da sun kace a'a ta'ziri wajen hakim yake bil istihadi kenan wannan ishara ta zuwa ga halaccin istihadi ga wanda za a hali wallahu a'lam Allah shi ya san asirin sauran abin nan bayanan shari'a dai mun kare da wannan ko kitabul aqabiyati litahi kenan alqalanci hutu wa ma ya ta'allaqa bi hada abin da ya rafe gare ta to sai mu saurare shi muna tare alqaba wato shi hukumci alƙalanci fardu kifaya ce farilla ce ta baya ta iswa yanzu idan an ka samu alƙali guda garin nan to ya ɗauke ma duk sauran malaman garin galai amma in an kai bida kowa ya kiya to duk wanda an masani wanda ta iya shari'a yana da laifi illa an yi ta'ayyana sai inda zanga wannan wuri ba masanin shari'a sai shi to la yajuzu al imtina'u wannan ba shi halatta ya kiya ba haka an kai da shi abin nan ba mai tufa ba aka ce sai ya alƙalan shi ce a'a an ka ce a'a to in ya kiya ta ga hukunci na kashe shi domin ya bar mutane cikin bata to lokacin da ya shiga gida ya wata uku cikin gida sai ya to da lissafin tufa ya ce ga ta haifaiwa sammai su bi tufatul hukami fi lokatul uqud wala hukami na yi mai suna bi tufatul baiwa ga alhukami alƙallai fi lokati a cikin fa'ida hukudu kullum shirki ko armi wala hukami da hukuncin jini an shi na ya so da shi ba su haka hmm. wata uku ganin kuna shekara uku na wahala eh majiba hmm. wa an ya kuna musliman fi alƙali wato an shardanta alƙali ya zama musulmi ba kahiri ba kahiri bai hukunci domin shi ma shari'a ta haushi hurran an shardanta alƙali ya zama ɗa ba bawa ba domin bawa bai da kamala zakaran an sharanta alƙali zan namiji ba mace ba domin mace nisfin namiji ta mukallafan an sharanta alƙali zan baligi ba yaro ba domin yaro ba ya da tamizi sami'an an sharanta alƙali zan mai ji da kurma domin kurma bai fahimtar magana basira an sharanta alƙali zan mai ji eh, eh, abin mai gani domin makaho bai fahimta abin da yake dubawa sai an karanta a mai katiban alƙalin zama rubuci ba a sa alƙalin da bai rubutu ba faɗinan mai cikakken wayo ba a sa alƙali dolo domin dolo ana yau da rafi mutum ƙizan falkakke ba a sa gafili wanda nina na kashe ai ba za a abin da ba ba a sa alƙali haka nan wari'an mai tsayin aka sawa ba a sa alƙali wanda komai ya zo gare shi shi kai muna tare da kuwa wane ne wane ne wari'u wanda idan kuɗi ne suka rikita yana da naira dubu sai sun ka rikita sai ya lalaba ko da inda ya aji sai iske dubu biyu to sai ya ɗauki guda ya ba guda domin ya san tashi ba ta haihuwa to amma zahidi iya iske biyu bai ɗauka ko guda sai shi kure yi ba na hina ba <laughs> to zo garatu a to canji aji sai barka mutane adalan alkali adili aka sawa mun gane ko eh ba a sa wanda a ja'ili sannan mujtahida ana alƙalin mujtahidi ake sawa wanda ya ya zan mujtahidul furu' ya zan mujtahidul mazhab ya zan mujtahidul ta'sil sannan mujtahidul mutlaq mujtahidul mutlaq wanda shi kai ne yana isa nassin qur'ani gaba da nassin hadisi gaba shi fahimta to shi aka sawa alƙali fa in udima in an ka rasa shi ja ga muƙallidun ya halatta a sa muƙallidi kamar wanda zai bi abin nan a fito malikiya da shi shi hukunci ko shafi'iya ko hanabila ko abin nan hanafiya sai mun gace eh ba waya yanzu eh ni kace kai ni kace adini eh. hmm. ba sa ja'iri to kaga wato nan kasan dama ga mukamin ilimi gida biyan nan domin akwai ani sannan akwai ɗalibu sannan akwai alibu. ko ba haka ba sannan akwai mustahidu to shi mustahidu na shi a dare hidu mustahidu mazhab mustahidu ta'fif to ami shine wanda yake muqabil ilmi fa wanda a ami wanda yana iya karanta yana iya faɗi amma ba a dogara da shi to ɗalibu shi ya gane yana iya karanta dole sai haka yana iya karantawa amma sai an gwada mai hanya in ya faɗi abu ce aka sai an duba an gani in ya faɗi daidai to sannan alimu shi ko ya taɓa ko ina. to mahi yawa malaman yau ba su kuka ɗalibu ba to wanda a kasan gashi shi na ake yana hangen abin can da a sama duka mujtahid Allah ya sauƙaƙa wani ya kun shadidan fi dini to alƙalin zanga addini ne tsauri gare ba a son alƙali mai ruhusa ga addini ne yan wannan ya za haka nan ba alƙalin kwarai na ba za a natin ma abu shi lura fi hukumi ga hukunci ne duk abin da zai hukunta da shi sai ya tsaya ya duba ya hankalta sannan yake shari'a domin illa ta ga alƙali ya hukunci an kai asil a da hukuncin ba illa ta gare shi yastashiru ulama idan abu ya rikitar da alƙali da abin da su shi ba malamai shawara ya ya kamata mu yanke hukuncin ga ga abin da aka kamuna ga abin da aka kamuna to kaka za mu ko dai shi halarto da malamai kotun nashi can ba ta ko shi iske fida ya ba wa shawara eh? abinda ya cancanta shi haɗa malaman a samu sawaba ya sabdilu ne alidini kuma alƙali zan zama ne tare ma abuta adini shi kai wa amanatin da amana kuma ya samu wani namiji ya rika man ya arifu ahwalu shahudi wanda ya san halayen shaida yana da shi alƙalin rike wanda ya an kawo da kotu zai bincike shi kaka san wanga ce a sanin mu cikin gari gaba da kwarai ba wal husum da kuma yan kara da wanda da wani su a da shari'a kotu ni ka san matsalar nan yi mai bayani wa ma la ya dalu alaihi da kuma abin da bai leka ga shi alƙali bai kallo ne bai gani domin alƙali bai yawo domin ka'ida ƙa'ida alƙali za a yi shi za a za a za a yi kuwa duk mai ne ba shi wani a ce sana ita ka biya sana a rage mai barwa waɗanda ka bi ne baya don gudun kada su su ɗoricin kayan mutane da suna alƙali min ahwalin nasu ko wala ya hakun bi ilmihi illa fil adli ka alƙali hukunci da sani ne ko da kami ya zamo alƙali an yi abu ya san shi ya zai zuga shi alƙali an ka abin kotu ko ko bisa ga hanya ta zuwa kotu bayan yana alƙali ya ga abin an yi sai ga an kawo kotu an ka faɗi aka san abin da sani to kashi bar sai da shi hukunci da sani sai wajen adaltawa wal jarhi da nikantawa ya san mutum gaba gare an kai mai sowa an kama yana liwaɗi ko an kama yana zina to an kashi kotu don ya ba da shi da an kashi na kwarai na to na alƙalin ce a ai ko ba ko mu musamman da kwarai na to amma in wata shari'a ta ba adintawa ba ko mikantawa to huwa fi ma alimahu shahidu ga abin da alƙali ya sani to shi shaida na shi ne mutum wata mukami ke cewa haƙu in ha'u fi ma ilmihi liman suwa hu shahidan bi hukumi shi ne kun ka duba minan ba sani ko eh, wato sai dai ce mu mai ƙara ta kotu ka za ka yi ƙara ko ka sai ka yi ƙara ta kotu zan zama ma shaida ko kun ga magana ba don mutum na alƙali ba girman ba harka girman kai ta ba kana da gaskiya amma nan ni ban hukunci da sani na dole in yi hukunci da abin da sun ka tabbatar to in ko ne hukunci da abin da sun ka tabbatar suwa za a zalunce ka kai kai ƙara wata kotu yanzu ma alfida wa haqquhu in ha'u bima ilmi abinda haƙƙi ne bayar da abinda a ilmin sa liman suwa gwani alƙali shahida ya zama mai shaidar hukumi ga hukunci ne hmm. muna tare da kowa wa idza nasiya hukuman idan alƙaliyan mai sai da hukunci yayi shi fa qama bihi bayyinatu sai shi da ta tsayar cewa ya wannan hukunci mun ba ku ajiya kai an waje da hukunsa ne hikim iri cikin abin nan fayil na shari'a to an faza mu aka ce zartar sai to amma wannan abin da malai ce an faza wasu malamai na da magana ya mance da ya yi amma ya sami rubutu ga falin shari'a sannan hukuncin ga hukuma an dawo da shi marmakon ya koma bibiya ya nemi shaida da sauransu a wanga hukuncin zai ce a wanga hukunci mun yi shi to amma dai ya haifar ga gare ko to amma in ya koma cewa a kawo shaida a koma yana yi hukuncin na saba to in aka kai wanga ajiya wata rana wani alƙali ya zo wani zai kamawa muna tare da kuwa Wani ya jalis alƙali ya zauna bi mawdu'in gaba gire ya silu ilaihi dani wato kotu yadda aka yanzu mai yawa ana yin abin da bai dace ba a yi kotu a azama ta a girmama ta a yi mata hawa-hawa wanda ba ƙauyen daji in yi hito ginin nan ɗaya na rikita shi ko da yake shiga alƙali ya hau wani tudu wanda shi da zuwa tsoro ɗaya zai ji bai iya faɗin abin da ya tori ba daidai ba ne ko da yake ko suna muna masu rauni ba a wannan a ina eh. to alƙali an ce ya zauna ga gidan da ya sulu ilaihi dali'u kaskasaccen mutum na saduwa da shi wanda bai kodara wanda ya gane shi kai haka nan to yana zuwa wurin wa sharifu da madawakin mutum na zuwa wurin wal qawi da mai karfi wa da'i da mai rauni wal kha'ib da mai haila to shi yasa mai tufatul kabi ke cewa haisu laqa lil qala'i ya qawm wa fil bilad yusrab masjid ko ba haka ba ko cikin ikki ana iya zauna a shari'a gubbusha sai a zo a hukunci wa yasu laƙalin ƙala ya ƙauri eh da Allah gane da mu ƙauyuka an an so a taimaka lati a a rihaba ta bana eh. rihaba eh awo wala ya hakuma hatta ko hatta yasma'a tamama da'awa wal bayyina to wani alƙali ka son shi yake shari'a don zalunci wani ko shi yake ma wani ƙaura to kashi hukunci sai ya gama jin cikakken da cikar da'awa mai da'awa ya gama bayani duka wani bayyana kuma ya gama sauraron shaida muna tare da kuwa kashi yadda shi hukunci wato a ko shaida bai iya ba da shaida sai in ya san farko san ƙarshe ya zan duka yana da bayanin farko yana da bayanin ƙarshe in mutum ya cire bayanin tsakiya bai bayanin farko in mutum ya cire bayanin farko bai tsaya a ƙari ya yi bayanin haƙarfi in mutum ya iske ƙarshen bayani ya yi bayanin farko masu ne ce ba da shi daga alƙali ya ce a'a kake in yi ko ne ya tsaye ka na ce ba ke na ka na ban ji ba kamar ka ce ka alƙali ta mai ka ce hmm. sai ka ce ka ba ce sai ce a'a ko dai in yi ko ko ka gani ko ba ka gani ba to abin da aka gani na aka sama ba da shi da kai ne eh, eh ko ka giya ko ba ka giya a to na ai ko da shi bane kai bayani eh. hmm. wani alul mudda alaihi to eh, bayan an kare bayani duka daga kotu bayan an kare bayani duka to alƙali zai tambayi mudda alaihi wanda ake da'awa kansa kuna tare da kuwa wanda an kai kara hallaka madafa'ud <laughs> wanda shi ne yake tafiya da mamadu yace alƙalin daidai shi ba ba kula raye ba an gama komi alƙali ya riga ya fahimci wajen shari'a mai lahi lahi ya tabbata ko abin da aka dawa abin da sai sai ma wannan da za a hukunci kai ne shin ko kana da abin da ke tunkuɗe maka wannan mujrimanci kada hukunci guda da kanka kana da in kana da rana ka za ka kai kawo ba illa bane a daga izari kenan ai idan an kai hukunci ba a zari ba in an ka sai an kai a fil ana ka sai hallaka madafa'un in ya ce eh yana da a bashi in ya ce bai da sun kasa za da hukunci la fi halata ya zalu fiha kuma kada alƙali shi hukunci halin da yake hasale ya shagaltu cikin wasu abubuwa to kada alƙali shi hukunci ina misali kada gane da kama hushi idan alƙali ya hushi to kada hukunci sannan don bai tsakani da Allah haka nan yana jin yunwa haka nan ya koshi ciki ya mai ta ƙeta ƙi a faɗo ƙwarai ku haka nan yana jin bauli ko kashi dukkan alƙali shi hukunci shi ma yana da abubuwa da yawa eh? to sannan walahu isti'anatu liman ya anhu an-nazara eh, kuma akwai walayatul juz'iyya wanda shi malamai shi ce ma wilaya juz'iyya alƙali ya naɗa wanda zai sauƙaƙa mai an nazara fil akhbas dubi ga abin da hubu busi da uqud kulle kulle kulle aure da kusuhul ankiha da buɗe auren raki da wasu abuwa da kamar irin hakan alƙal na iya naɗa bai yi mai wannan aiki ko da wali bai da labari yana iya sawa duk abin da ya kawo mashi shi yi a ya sai yana iyawa eh. wal ya yana da dama ya sa wanda zai duba mai abin da shahi wasu yoyi da aka yi. wa amwal al duk dukiyoyin marayi ai eh. to ya an sai kotu wa bai da la'asamai ni alƙali, ya daidaita tsakanin masu husuma ne sun to yan ƙara, sun ka to gaban kotu a ajiye su ga danci daidai ka faɗa ko ka faɗa wani tazarta ta wani kada alƙali shi ta wani wurin magana ya taure wani wurin magana da yawa na an san ba adali ba ne to mutai ko wani kaddamar azbaku eh hmm. nan ba mu tsaya ko